أعوذ بالله majalisa annabi ta azimin nabi sallallahu alaihi wasallam a girmama annabi cikin wannan majalisa bai ma ya wuce na fuhumin fukara da abin da ruhani ne zai dawo ga talakawa to kamar sadaka ya an zo ana so a gana da annabi sai a kawo sadaka shi bai cin sadaka ya an ka kawo mai sadaka sai talakawa su ɗauka domin shi yana nan yana ta karantar da mutane kuma ya kamata ya ba da kyauta kun bai ce da abin kyautar ba saboda haka in ka taho kana so ka gana da annabi to sai ka kawo wani abu in ka kawo wani abu yana gama ganawa da kai sai talakawa wanda wanda aka su sai shi dan makofuka sai ya samu dan abin da ya samu cikin abin nan da ka kawo to ya ana yin haka mun talakawa ba su gajiya da ana ganawa da mai gida sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka cikin dazubban majalisa annabi a girmama annabi da abin da zai umfani ne zai dawo ga talakawa inda ta iradatu ce lokacin da ake so a gana da shi kuma wa yunha an al da bis-su'al kuma an hana ketar iyaka ga tambaya don kada ka ji an ba da izinin tambaya an ce akwai yanci na tambaya to kakka wuce iyaka kuma wa zubai na mukulisi wani munafiq kuma wannan majalisa yana rarrabewa tsakanin abin da mutumin kwarai mai akalasi da kuma bilahi wa duniya da kuma mai son duniya wa muhibbul akhirah da kuma mai son lahira za a gane in dai akwai wannan dama wajen munajati din kama kada ala ya ayu alladhina amanu ya ku ya Allah inda suka yi imani idan na zai kuma rasula idan kuna so ku gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai arakkum munajata in kuna so ku gana da manzo Allah to bai qaddimu bayna yadayna jawabun sadaka. ku gabatar da abin nan sadaka gaban ganawa wato kamin ku gana da annabi to ku kawo wani sadaka ta sannan a ba ku dama ku gana da shi zalika khairul lakum ba da sadaka nan da za ku kawo tun da kun sa annabi zai ce sadaka ba shi za a kawo ba ba da sadaka nan da za ku kawo wa khairul lakum alheri na gari ku wa ta da min zunubikum kuma yana tsarkakewa ga zunubanku Wani amru wannan umarni da aka ba su cewa duk wanda zai gana da annabi sai ya kawo wani abu na wuni ya aje matalakawa sadaka sannan ya gana da annabi tun da shi annabin talakawa ne to ko da yake talakawa na annan tattare da shi to duk wanda zai gana ya aje musu wani abu sannan ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam to wala amru lil nadabi wannan umarni na musabi na ba dole bane kowa sai ya ba da kyautar wakila kuma an ci kana lil da asalin umarnin wajibi fa na saka rubutu sai an ka share wajibcin da kaulihi da ayar da ta biyo baya a ashkatu an to kaddimu to da wannan aya sai aka sha wajibci sai ya koma misali wa in lam tajidu ma ta sadaquna idan ba ku samu abin da za ku ba da sarakar da shi ba ga ku kun zo kuna so ku gana da annabi kuma ba ku da wani abu wanda za ku ba kuma ga lalura ta dole ka same ku sannan babu abin da za ku ba to idan irin haka ya ba fa inna Allah buru lalle Allah mai gafara limuna ta kun ya gafarta muku ga wannan ganawa ta rahimu ga kun ko mai rama ne ga ku ani wala isma alaikum ba ku da laifi fi almunajati idan kuka gana da shi min ya eh, sadaka ba ku ba da sadaka ba to sun ma da suka abin na wato sai an ka shahi al'umma da alika sai an ka shahi lizunta wannan an ka ce yanzu ba dole ba yi an shahi ce a da babu mai gana da annabi dole sai ya ba da wani abu amma daga baya sai aka ce to wanda bai da ba dole na sai ya ba su ba talakawa su yi hankuri ko ba su samu wani abu da kowa ba wannan an ce an ɗauki wannan mataki na don al'amari yawa annabi sauki fattawa sai ya ce ya rasu da la'ayi na jatu kwato sai ce ya maga Allah ne yana da munajati da kai to wannan sai ya wanda annabi kwarai sai an ce sai Allah ya saukar da doka ya ce yanzu duk wanda zai gana da annabi sai ya ba da wani abu sannan ya gana da annabi to kun ga duk wanda bai da annabi da zai ba zuwa sai ya koma gehe ah, sai al'amari yawa annabi sauki to a kwana tashi sai matsala ta samu Ali bin Abi Talib kuma kun ga yana cikin manya waɗanda in matsala ta same su Allah zai kawo hukuncin ta nan take yana so ya gana da annabi baya da abin da zai ba su a sadaka to sai Allah ya ce a ashfaqatun ashfaqatun wa tsoro ne an tuka mu gube ne dai na jawabin sadaka shin kun ji tsoron ku gabatar da sadaka ne gaban gaban ganawa wato kun kasa ba da abin da za ku bayan na don ku gana da annabi kun ji tsoron a ku wato kun ta ala bukara kun ga ku don talakawa na so su gana da shi bala ta sabiru na ayyuna ju a nabiya ba su yi samun ikon su gana da annabi ma su duk haja duk da koga su da bukata ta gaskiya amma ba su iya ganawa da shi saboda an ce sai an ba da wani abu wani ko abin da ya samu baki ne bai samu ba to ya naga abin da zai ba su don a ba wasu sannan ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan kun ji tsoron wannan to ba in lam ta ba a sadaka idan ba ku aikata sadaka ba wato idan ba ku samu abin da za ku yi sadaka ba wa ta ba alaikum to Allah ya ashi tuba ga ku ai raja abubuwa ana Allah ya dawo da ku daga wannan dokar wannan doka da ta ce sai an ba da sadaka ga talaka sana a gana da annabi to Allah ya ɗauki muku yanzu abin da za a yi baki musu na ku sai da sallah da kyawu wa atu ka ku ba da zakka da kyawu ku kare sallah kamar wanda aka umarce ku ta farilla da sanadila ku ba da zakka da kyawu wato sadaka kamar wanda ya kamata ta farilla da ta tadawu wa adi wallahi wa rasuluhu sannan ku da'a ga Allah kowa manzo ne biyayya kullum ku zan masu da'a abinda da Allah ya ce a yi to ku yi kokari ku ba da goyon bayan ku abinda da manzo Allah ya ce ayi yi ku yi kokari ku ba da goyon bayan ku rumo ala zalika ku dawama akan yima Allah da'a da manzo ne wallahu kabiru Allah masanina bi ma ta'maluna da abinda kuke yi ai alimun bi duk abinda kuke yi Allah ya san shi saboda haka yajazi fa ne, zai muku suka mako gare shi duk abin da ka ga Allah ya kawo duk dokar da kun ga Allah ya kawo in ta tabbata ko matsala ce idan an ka kawo doka duk wanda Allah tsananta ga mutane lokacin da Qur'ani ka sauka to an ce ita abin da duk kun ka ga Qur'ani har ba a shaye shi ba har annabi ya kawo duniya to abin nan matsala na ga al'umma sai dai in mutu gane ba amma abin nan ba ya da kuntatawa ga al'umma gaba ɗaya Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya kara ladabi da da biyayya ga Allah da fito. Sun ma da ta'ala sannan Allah ya kace man ya haɗu da majalisar nabi mutanen da ke zuwa majalisar Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lalin istifarit da sun zo makaranta annabi amma ba don neman su samu fa'ida ta addinin su ba. Ban littattafa su a sun zo kawai don littattafa sun zo ne kawai don bai cika sirri to Allah ya kace su su sani ba Allah ya san da saboda haka su kama jikinsu da kyau Allah masani na da abin da ya kawo su wa qala alam tara ala waja'ila alladhina tawallaw qawman 'adiban da kai daga da'ar Allah da mandolai kuma munafiquna sune ta tawallau qauman sun bai wasu mutane na yahudawa wasu mutanen na yahudawa ga diballahu alaiha Allah ya yi hushi a kan ma hum min ma hum ba su cikin ai min munafiqai ana suna tare da musulmi ana sallah da su amma ba cikin mu ne suke ba sannan wala min kun ba cikin yahudawa suke ba balahum magabgabuna a su tsakiya su su ba su cikin musulmi kun ba su cikin kahiri su tsakiya suke su munafukai wannan shine matsayin da munafukai ke dauka ga su tare da musulmi amma sai su ce mu babu ruwanmu da kowa ga su tare da musulmi sai su ce su babu ruwansu da kowa to Allah ya ce ba wa cikin ku suke ku musulmi ba kuma ba cikin yahudawa suke ba su dai mutane na wa'anda ba su cikin kowa wato ba su da aƙida ta kware ko wace iri wa ya halifuna ala kadhibi in ko wata matsala ta kama an kai musu magana sai su rantsuwa bisa ga ƙarya ayi abin na qaulin innahu mu'minun magana da suka cewa su mu'minai ne sai su rance da Allah su sun rance da Allah su musulmai ne tare suke da musulmai wa hum ya'lamuna annahum na bi kuma su sun sani su ƙarya suka ga wannan matsala su ba tare da musulmi suke ba amma sai su yi rantsuwa su ce sun ce da Allah ta yi musulunci, kuma sun san ƙarya ta su kai to wannan shi ne a abin da ya hallaka munafukai saboda haka duk abin da za ku yi kar ku yarda ku yi rantsuwa sai kun tabbatar da kuna da gaskiya duk wanda ka rantsuwa bai da gaskiya to ya yi kusa halaka kowane Allah ya kare mu Allah ya kiyaye A da mu a addallahu lahu أعدت الله يوم على رجل Allah saboda rantsuwar da suke kuma tare da sani su yi rantsuwa ta ƙarya kuma sun san ƙarya da suka yi a addallahu lahum azaban shadida Allah ya musu tanadin azaba wanda mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'maluna lalle lalle su munafiqai abinda suke aikatawa yayi muni babu dalili dalilin rantsuwa sai su dora rantsuwa kuma babban abin da alayyansu bisa rantsuwa bisa ga ƙarya wa ya halifuna alal kadibi wa hum ya'lamuna wannan shine babban laifi Allah ya kare saboda haka duwa da al'amura sun ka kasance ku bar rantsuwa sai tare da gaskiya wanda ka sa a yi rantsuwa ita rantsuwa mutum ya rantsuwa babu gaskiya hadari gare ta dan tana iya hallaka mutum gaba ɗaya Allah ya taimake mu kula ya kare mu Allah kuma ya kiyaye mu ittaka zo a imanahu ittaka zo a imanahu yannatan daga zuwa imanin juna su munafukai sun raki rantsuwarsa ta zama garkuwa wato sun san ba su da gaskiya sai su yi rantsuwa su ce suna da gaskiya saboda ta zama garkuwa ga su wajen kare ita ka zuwa imanawan junna ayi sun riƙe ta sutura ala musayin ga kawo wani a amalin da dukiyoyin saboda yaƙi ake yi ana yaƙar waɗanda suka kafirta to su munafukai su kahirai ne amma sun shigo cikin musulmi don gudun ka a yaƙe su saboda in suna can tare da kahirai to za a yaƙe su wanda an ka yaƙi kahirai to sai sun ka ce sun shigo sun ka tsaya bisa ga minahicin to shi na Allah ya ce abin na ita ka zo a imanan junna sun rikirar tsofin ta zama kariya gare su ga kawunan su da dukiyoyinsu fasaddu al almu'mini na sun ka danne mu'minai da ita an da sabilillah sun ka hana mu'minai su yi jihadi saboda Allah don rantsuwar da sun kai sun ce su musulmi na kun ba za a kai musu yaƙi kamar da aka kai ba to wannan umarnin da rantsuwar su ta yi musu kenan amma su ba musulmai ba ne A yi jihad biyan sun hana a yi jihadi cikin su ka katale a yaƙe su wa aka za wani da kuma karɓe dukiyoyin su abin da sa sun ka kare kansu wato rantsuwar nan da sun kai falawa azabu mai suna da azaba mai walakanci zu'iha na wadda adda walakanci mai tsanani Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wato munafiki baki biyu gare shi yakan yi baki na ya yi baki na to wannan bai da kyau shi sa an ba kuma ce ba annabi ya ce satajidu na sharran nasu da haini allabi ya ati ha'ula'i bi wajen wa ha'ula'i da wajen za ku samu sharrin halitta Allah cikin mutane mai huska biyu da haini mai huska biyu allabi ya ati ha'ula'i bi wajen wanda ka zuwa wajen wa'ancan da wata huska wa ha'ula'i da wajen ya zo wajen waɗanga da wata huska kuma ko waɗanne inda yana na wurin sa da irin huskar su yaka zuwa to za ku iya samun sharrin mutane masu irin wannan to su mana bakai tsoro gare su ba su iya hitowa cikin jama'a su wadi wa da kowa ka wadi saboda haka sai su kowai sai su shiga cikin jama'a suna da wasu suna sa musu mugun ra'ayi amma ba su iya hitowa yi su bayyana su ne munafukai to Allah ya kare mu daga sharrin munafukai Allah ya kare mu daga sharrin munafukai lan ne a lan lam tuguni anwa amwaluhum dukiyoyin su ba ta kare musu komi wala auladu haka na diyan su ba su kare musu min Allah shay'an komi na azabar Allah saboda ka tara dukiyarsu, bai kare su daga azabar Allah tara diya da yawa bai kare su daga azabar Allah a bai kare musu shay'an wato min al-igna ulaika sabun nari in ga su ne yan wuta kun biya kalifuna kuma su an kaddara musu da wama cikin wuta saboda haka dole ne mutum ya gyara aƙida sai ya zama kai ni guda ga dukkan abubuwan da yake don samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadu kurka ambata yau mai Allah jami'an ranar da Allah zai ta da su gaba dai in ya ta da su to kun san ba da ƙarya sai ya yi ma wanda bai kamata ba ƙarya ba da cin mutunci sai ya ci mutuncin mutumin da bai kamata ya ci mutunci ne ba in dai ka saba da abu tun kana yi ga wanda ya dace sai ka yi ga wanda bai dace ba saboda haka su abin da na munafiqai da Allah zai da wa ya halifuna da za su mai rantsuwa a nawa mu'minu sai da cewa sun rance da Allah su mu'minai kama ya halifuna lakum kama wa suka yi muku rantsuwa nan duniya suna cewa sun rance da Allah tare ake da su su musulmai alhali wa ya sabuna annawa ala shay'in suna da san suna bisa ga wani abu min nabi hasib na umarnin rantsuwar su bil akhir cikin lahira kan duniya kamar duniya kun ga duniya mutum ko bai da gaskiya in ya iya shan toka ya rance da Allah sai a dauka shi ya kama gaskiya ga shi to amma ranar lahira duwa ka sha toka duwa da ka rance rantsuwa ba ta umarnin rannan sai ta gaskiya saboda haka wa ya sabuna annawa ala shay'in min nabi hasib suna da zuciya suna da gaskiya suna da wani umarni na abin nan na rantsuwar su bil akhir a ranar lahira kar duniya kamar wani rantsuwar su take amfanin su duniya Allah ya ce ala ku saurara littan bi inna humul kadibu lalle su munafikai su ne makareta fi da awahum ga magana su da sun kace wai annahu mu'minu su mu'mine ne Allah ya ce ku saurara su lalle lalle ƙarya su kai kun gani Allah ya kore musuluncin munafiki yace lalle ƙarya suka yi su ba mu'minai bane innahu lalle su humul gona su ne makarita saboda haka duwar mutum ya zuwa, don a yadda da shi ko nan ka iya shan kan mutane sun yadda da kai to Allah shi ba zai yadda da kai ba muddin dai da gaske baka da gaskiya Allah ba zai karba ba to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye istahawa ga alaihi shaitan إذا shaidan ya jibance su wato ya rinjaye su bida su lau saboda haka sun ka dawo su ne masa da shi kullun abinda ba na kwarai ba idan ka jibance shi to shaidan zai jibinta maka wani abu ko wanda ya tara shi girma saboda da'ar da suka yi mai to ya jibance su fa an da zikirar Allah ya mantar da su zikira Allah saboda su munafukai dama mutane ne waɗanda ba su yawaita zikira Allah shi yasa kun ga lokacin da Allah ya yi magana munafukai suratul munafiqina yayi da farko har ya gama to da ya gama sai ya ambaci zikirin Allah ya kira musulmai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ilaha suka yi kiran sallah sai su tashi suna kakala kuma suna yin sallah don ɗaya mutane su ga suna yi wala yadhkurun Allah ba su zikirin Allah illa qalila alamun munafiki bai yawaita zikirin Allah to wanda kaga ba ya yawaita zikirin Allah to yana da alamun munafiki saboda haka da Allah ya yi magana munafikai ya kare sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda suka yi imani kada dukiyoyin kada tiyan wato neman dukiyarku ko wace dukiyarku nema abincin ɗiyanku ko hake ɗiyanku kada ya shagaltar da ko an zikirin lahi daga zikirin Allah kamar wanda ya shagaltar da munafukai daga zikirin Allah wa man ya zalika wanda duk ya aikata shagala daga zikirin Allah wa ulaika humul kafirun wa inna sune masu hasara to shine ya maimaita anan yace shedan ya isa wala alaihi mushaytan shedan ya jibance munafikai fa ansahum da sai ya manta da su zikira Allah da ya jibance su sai ya manta da su zikira Allah duk lokacin da baka yi zikirin Allah da yawa ba to sai ka yi zikirin wani wanda ba Allah ba duk lokacin da zikirin Allah ya yi nesa da kai to Allah ya yi nesa da kai domin ga ka'idar Allah cewa ya farkuru ne a farkon washkuru ne wala ta kafuru cewa ya koyi zikiri na ni ko in yi zikirin koyi zikiri na ni ko in yi zikirin ku yi min godiya kada ku yi min butulci to duk lokacin da ka shagala daga zikirin Allah Allah bai zikirin ka. duk sarta ka shagala da yin zikirin Allah Allah zai yi zikirin ka. to duk sarta ko Allah ke zikirin ka. ya ce idan ka ambatai abin da cikin mala'u jama'a ya ce shi ko zai ambace ka fi mala'in bin min cikin nashi jama'a wanda sun kaɗara na haka. kun ga Allah na son a yi zikiri ne to da ɗan ya gane haka in mutum na yawaita zikirin Allah ɗan bai iya da shi to fa an samu zikirin Allah sai ya mata da zikirin Allah gaba ɗaya sai ya tawaye hammar ce ana magana mutum ya san falalar subhanallah din ga misali in ka ce subhanallah sau daya lokacin da ba lokacin azumi ba lada goma ake baka idan ga azumi ka ce subhanallahi lada ka bayan aka baka to ya san hakan amma an waye gari yan marici ya yi bai subhanallah sau daya ba In da alaihi shaytan fa anta wa shi dan ya ji da shi a amari ne ya mantar da shi zikirin Allah ba la da abdai ji an faɗi ba bai iya yi na da ya fara ya ce subhanallahi layi zuwa ga na bakwai ya ya shagala ko ya fara an gaje sai an gaje ya dauka shikenan in ya samu abokin hira an ka kama hira to da sai kuma ya bakwara amma dai zikirin na Allah shi an da wuya to wannan sharrin shedan don duk wanda ka yawaita zikirin Allah da izinin Allah Allah zai tsaye shi daga sharrin shedan da izinin Allah Allah zai tsaye shi daga sharrin shedan saboda haka shedan ya a al'amarin su fa an tawan Allah ya mantar da su na Allah ka hizbu shaytan wadanga jama'a shaytan ne ai atba'u atba'u shaytan wadanga mabiyan shaytan ala ku saurara inna hizba shaytan lalle mabiyan shaytan kuma kafiruna su ne mutane masu hasara la'annahum qad khasiru anfusahum don su sun yi hasara kawo nan bi dukulihim nara don za a shigar da su wuta al-mu'abbadati alaihim wanda an ka kaddara musu zama cikin ta har abada saboda kun ga sharrin shedan kenan duwar shedan ya jibance ka ya Allah ya maka muwabaka da zikiri ne kana kucewa saboda duwa da shedan ya jibance mutum da zikirin Allah aka magani ne ko shedan wanga mai shawon mutane ya sa musu rashin lafiya ai kun ga da zikirin Allah aka magani ne ai zikirori na aka karanta na Allah sai ai magani ne to da zaran shaidan ya jibinci mutum bai bari shi wa'annan wurin, dan in kana yin su bai iya samun dama ga yi ka yi wanda ya kafa amma in ya hana ta to yanzu zai iya jijju ya ga wanda yake to ya Allah saboda rahmaka Allah ka kare mu daga sharrin shaitan innal ladina innal ladina lalle wa'annan da suke saba wa Allah wa rasulahu da manzonai walaika fil na wa'annan suna cikin kaskantacci ai almagalubi do wa'anda suke aikin su saba ma Allah duk da kake gana a wasu girma bi su da kallo ka gani in ka ga kaskantacci suna wato fil na cikin kaskantacci suke ai hum azallul khalqi sune abin nan mai kaskanta cikin halitta Allah wa man kuffaru ajma'una sune kahire baki da dukkan kahire kaskantacci na duka saboda ya yi ta ce wanga kahiri ma shugabanci ya ga matsa kusa gare ka ga abin nan ka ga walakanci da kaskanci inda ya kasan shi ko ka gane mai kuɗi inda ya kahiri na duk kai kusa gare kana gana abin da kaskanci da walakanci shi yasa za ku ga yanzu kahire sun haɗa duniya wuri guda duka sun gami duniya wuri guda sun ga kayan daji sun ta amma kowa ya zanna dai ya ci kayan daɗi ya kasa ce abin da yake jin takaici shi ne musulunci da musulmai da musulunci da musulmai su an maɗaukaka su an masu daraja kafirci da kayayyar duk ƙasa suke kullum ko ka gane su a sama kai ka ganin su sama amma kankantattu na walakantattu na in ka dibi irin tsarin su cikin kankanci da walakanci to saboda haka duk waɗanda suke saba ma Allah da manzonai waɗannan su ne wala walaƙantattu ya ce kuma humul kufaru abin na alkufaru a humul kufaru a jama'u su ne kahirai baki ɗaya sababu zalika dalilin da ya sa haka, ka taɓa lawo كتب الله لا غلب السماوات والأرض إن الله inda a dalilin da walakanci ya tabbata gare su ka kataballahu Allah ya riga ya rubuta wa kai ne fi Allahul mahfuz cikin littafi ne Allahul mahfuz ya riga ya hukunta au kada ko yayi shari'a ya gama wa aka sama ya ya yayi rantsuwa la agali banna ana rusul ya ci na ranci da ni da manzanni na mu za mu rijaya a cikin kasa bil hujja da hujja au sai ko da takobi ya riga ya ke cewa duk wani wanda ba ba mabiyi ne ba to karkatacce na kuma magana Allah ita a gaskiya inna Allah qawiyyun lalle Allah mai karfi na kuma azizun mabwayi ne la yu'arifu shay'un babu abin da ka gitta mai illa kasira wa bashara ko mu gitta ma Allah ba ci ya asara wa bashara kuma ya wace gaba ɗaya to ya Allah ya qawi ya azizu Allah ka karfafa musulunci Allah ka karfafa musulunci Allah ka karfafa mu akan bakiyan ka ba mu kowa da izza akan bakiyan ka kare mu daga sharrorin ma ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makircin masu makirci ka karfafa mu ka girmama mu ya kawuyi ya aziz la tajidu qauman la tajidu qauman yu'minuna billahi sannan Allah subhanahu wa ta'ala wato a kabara ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari anan muminin na sadiki game da muminai wato masu gaskiya bi imani a cikin imanin su mimman ishtamala alaihim majalisun nabi cikin wa'anda majalisa annabi ta kunsa sallallahu alaihi wasallam wa qala la tajidu qauman ba ka samun mutane yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa suke imani da Allah da ranar lahira yuwaduna suna mawadda wato soyayya ay sadiquna suna ya abutaka ta gaskiya wa yadhiruna mawadda suna bayyana soyayya ma amana Allah wa rasula tare da wanda suka kafa ma Allah da manzonai wato baka taba samun musulmi na kwarai yana son kahirai so na gaskiya in dai musulmin kwarai ne babu da za a yi so kahirai so na gaskiya in dai musulmin kwarai na in ka iske musulmi yana son kahirai kwarai to ba musulmin na ba wato in na kwarai na musulmi dan uwa ne zai so kwarai Allah ya gafarta mana yace ko da ku kahiran walau kanu almahabu ko da masu sabawa wato kahiran sun zama abawa ko da babannin mu'minan in mutum musulmi na ko da baba ne kahiri na ba zai so baban nan kamar ya kasan musulmi ba aw abana aw ko da kuma diyansu ba ya za su so su kamar suke son musulmi ba aw kuwanan ko da ƴan uwansu ne yanne ko kannai aw ashiratan ko da jama'a su ne wato ko da jama'a su ne kamar kabila su haka bal yuharibuna an al-iman al imani a suna ya karkahire akan imani in lokacin fara da su yayi suka yaƙe su akan imani kama wa ga ali jama'a min sahaba kama wa da aku ga su jama'a na tabai radiyallahu anhu an ka ce abdurrahman ya fito dan gidan abubakar abubakar ya fito a wajen abin nan yakin uhud shi wannan yaro lokacin shi ba musulmi na ba ya hito sai abubakar ya hito karawa sai annabi ya ce ya ababakar mati ina bi nafsika ya ababakar ka ji gadi da kanka ya abubakar annabi ya hana ma abubakar karawa da wannan ɗana shi kun gani wato da ya hito ya yaki obanai akan kafirci saboda shi ɗan yana masa kafirci uba ya yi so ya yaki ɗanai akan musulunci saboda shi uban yana musulmi kun gani musulunci in dai musulunci na gaskiya ne to yana sa mutum ya kare addini ne ta kowane gini kowane gini zai kare addini to ulaiikal ladina la yuwaduna kufar waɗanda mutane waɗanda ba su soyayya da kafirai walau kana walau kana bainahum qarabatu ko da akwai qarabatu zamin wato karaba ta jini ta kurba eh, adam kurba jinin zumunta to duk da haka ba za su so su ba to irin waɗanda su ne mutanen kwarai ka taba Allah fi qulubihim mai imani Allah ya rubuta imani cikin duka su wa ayyadahum bi ruhin min ya karaba su da wani ruhi daga wuri ne ay bi wa burhani ya karaba su da wani haske da wani dalili aw bi nasarin ko ya karaba su bi nasarin minhu ta'ala da wata nasara daga wurin Allah wa yadkhuluhum wa yadkhuluhum jannatin kuma Allah zai shiga da su aljanna gudana cikin wannan duk musulmin da imani da Allah tsakani ne da Allah ya addini ne kuma duk wanda ya saba ma Allah yana saba mai yana saba ma wannan mutumi to wa'anda duk haka Allah zai shigar da su cikin aljanna tadri min tahtil anhar na gudana ta khalidina biya an kaddara musu dawama radiyallahu anhum bi da'ati Allah ya yarda da su da da'a da suka wa Allah wa radu anhu bi tawadi su ko ya ba su lada har ce Allah bari haka nan ta isa ulaika hizbullah wadanda su ne rundunar Allah ay junduhu ta'ala wadanda su ne rundunar Allah fil ardi cikin kasa yattabi'una amrahu suna bin umarni ne wa yattabi'una abin suna nisanta abin da ya hani ala ku saurara inna hizballahi lalle runduna Allah kuma da ahun muflihun su ne masu rinjaye Allah ya sa mu cikin su ay alfaizuna masu rabbanta bi da raini da khairin duniya da kuma na lahira bada ce sura sura ta fara bisa ma'illahi ta'ala shakawa cewa Allah ya ji ƙara amina marar da amurha ga ƙarar macen da ta mai da amurinta ilahi zuwa ga Allah matan nan da Allah ya ce karfe mai Allah wa kawai lati tu jadilika to Allah ya ya ambaci wannan sura ta fara da magana cewa ya ji maganar wannan da ka mai da al'amarin ta ga Allah wa shika kuma Allah ya warware mata abin da take kara wa bayyana adaba majalisar majalisar khairat kuma sura ta bayyana ladubban majalisoshi na alkhairai wa arshadat kuma sura ta shirya ila ma yasabbibu fiya al-qitalul mursala ta ta abin nan wa abin arshadat Ta shiryar da mutane ga abin da daidai zuwa ga abin da zai sabbaba al-isadu al mursida zuwa ga dabi'un da ka sabbaba dabi'u na na batan shi ba su da kyau duk ta bayyana su ta bayyana yadda za a kauce musu wa kata bi Lalla, kuma sura ta kammala da ambatun cewa Allah ya yarda mumini mu'minina mukhlisi ga mu'minai masu eh, ikhlasi ta bayyana cewa radiyallahu anhu wa radwa ta bayyana cewa Allah ya yarda su su masu akalati bi imanin ga imanin wa ridawa an ta'ala kuma ta bayyana Allah ya ba su kayan daɗi har sun ce Allah bari haka na sun isa wa bin najahil azim lahu ta tabbatar da cewa an samu babban nasara ga mu'minai da dunya wal akhirah nan duniya da lahira to wayannan mu'minai Allah ka sa mu cikin su yadda ka gwada mana karshen wannan sura Allah muna roƙonka ka bada mana ƙarshen damuwa da baƙin ciki wanda a cikin zukatanmu tabbatar da mu ga addinin ka don darajar wannan sura da ɗaukaka ta a wurinka Allah ka shirya muka shirya ɗiyanmu Allah ka anshi azumomin Allah ka anshi sauran ibadodin Allah kuma ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi to ta yi suratul hashari bismillah ne, madaniya ta sauka madina wa hiya arba'un wa ishiruna aya tana da aya ishirin da hudu arba'un wa ishiruna aya wa mawdu'a har fi jagora abinda take koyawa bayanu anna nasarar lahi lil mu'mini tana bayanin cewa nasarar da Allah yake bayarwa ga mu'minai watan tamkinihim da tabbatar da su alal ardi ga kasa ya ba su iko cikin kasa sabitun tabbatacce na su dai ya hankali kuma su bi umarni bismillahir rahmanir rahim sabaha lillahi ya yi tasbihi ga Allah ma bi samawati ma fil ardi abin da ke cikin sama da ƙasa Allah yana son tasbihi kuma kowa ya bi wajen mai tasbihi ya ce sabaha lillahi ma bi samawati ma fil ardi duk wani abin da a cikin sama da ƙasa to ya bi shi ma ya ce subhanallah abin da ya rage tunda an ce ma bi samawati wato kenan gairul okala sauran halittu duka sun miƙa waya sun ce subhanallah abin da ya rage al'ukala man samawa ce wa man fil ardi su sun karage mutum kenan da aljani su sun karage wasu kan sun yadda suna nan suna subhanallah subhanallah wasu ko suna da ja saboda haka ya ambaci waɗanda ba su da ja ya ce ma samawa ce wa ma fil ardi saboda haka Allah na son a yi mai tasbihi kwarai shi yasa wata sura ku ji ce sabbin ka yi tasbihi wata sura ya ce sabbaha sun yi tasbihi wata sura ya ce yusabbihu suna tasbihi wata sura shi hadi da kai ne ce subhanallazi asra bi abdi ya hadi da kai ne yake shi da kai ne yace subhanallahi ne shi da kai ne bai ce wani ya ce ba to abin da yasa Allah yake wannan son tasbihi yake yi kware da gaske subhanallahi alazim nazzaha to nazzaha abin da ke cikin sama da ƙasa ya tsarkake Allah wa abin na waka da sau ya ƙara tsarkake shi amma mala ya liku bihi ta'ala ga abin da bai dace da Allah ba wa bil itiyani bima abin nan tagalibu da akthar da yace ma bi samawati don rinjayar da mai yawa wato sauran hadisi wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine mabwayi mai hikima fi mulki yawa wa a cikin mulki ne kuma da aiki ne to ya Allah da izzarka da hikimarka Allah ka sa mu cikin masu yawaita maka tasbihi da izzarka da hikimarka Allah ka sa mu cikin masu yawaita maka tasbihi a cikin dare da rana kada ka bari mu mance kuma ka sa mu yi donka ba don kowa ba ya azizu ya hakim هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم gidajensu na ahli kitab cikin ahli kitab hum banun nada ah, banun nadir sune yahuda nan na banun nadir da yahudi lamma abin nan na al al'ada, sun yi alƙawari da annabi kun san da zuwa manzo Allah Madina sai ya gwada shi fararre na ga siyasar mutane sai yake yahudawan Madina gaba ɗaya sulhu da su kada ku kai min yaƙi kada in kai muku yaƙi yanzu ina yaƙi da ni da mutanen makka mutane na to ku bar mu kai kar ku kama kuma ka ku kama to wannan shi asul da ya kun ga ya samu amincewa gehar ya samu dan natsuwa gehar da gehe guda ɗaya ya ka yaƙi to sai sun ka walwala alƙawari lokacin gazawatu al-ahzabi da gazawatu al-uhud sai sun ka walwala alƙawari waɗannan lokuta su ne yahudawan banu nadir lamma na kadu al'ada lokacin da sun ka walwala alƙawari alladina kana bainahum wa bainar rasul wa bainar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da ke tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda makadama na Madina lokacin da manzo Allah ya zo Madina sannan na yi alƙawari da su kasu kama mai Allah ya kunu alai kasu zama masiba gare shi wala ma'ahu kuma kasu zama masu yaƙi tare da shi falamma gaza binan badar sadda ya je yakin badar wa za a ala ne ya ko samu rinjaye akan mashirkai to su yahudawa na kalu sai sun kace tun da ya rinjaya huwa annabiyyu alladhi na'atu fi Shi shine annabi nan wanda tiba ta tana rubuce cikin a taurat sai sun ka tsaya bisa alƙawari sun kace la yuradu lahu raya cikin a taurat an ce wannan annabi in ya daga tuta ba mu iya ture ta to tun da ya daga tuta ya yi nasara wanga yaki na badar to shi na falan ma da za a hudun sadda ya yi yaƙin hudu wa hajjima al musulmi wa hajjima al-muslimun sai musulmi sun ka kai kun san da za a je yakin hudu annabi ya haɗa kan musulmi guda wuri guda ya ce su haɗa kansu su tsaya ka su ɗaga to sai shedan ya shiga ciki sai sun kai samu sabani to wannan sabanin da sun kai akan wannan sunna guda umarni guda da ya ba su shi ya sanadiyar makabatar nan ta uhudu wadda kuka gani yanzu ya an sai aiki haji sunna na a kai ziyara can to sanadiyar ta saba alkawari da saba mu sunna guda da an saboda haka duwa da kuka gani yanzu abin da ya sa kuka ganin mu ga mu da yawa cikin najeriya an ce mu abda kashi arba'in kashi tamanin da biyar sauran jama'a wayanda a kiristoci an ce suna da kashi goma wayanda ba su da addini suna da kashi biyar amma kuma ga mu kamar mu da kashi biyar mu da kashi tamanin da biyar amma kamar mu da kashi biyar ciki to abin da ya kawo wannan rashin haɗin kai har kan ma ba haɗe ba idan mutane ba su da haɗin kai yawan su na banza ana iya cutar su kuma a rinjaye su da ɗan lokaci kaɗan saboda sai a haɗa kai da guda a yaƙi guda saboda haka rashin haɗin kai illa Allah ya taimake mu Allah shi hada kan ya hada kan musulmi baki ɗaya. sannan Allah shi hada kan Najeriya shi hada kan yan Najeriya baki ɗaya. sannan Allah ya hada kan arewa shi hada kan yan arewa baki ɗaya. kuma Allah shi hada kan wannan jiha ta ya hada kan mutanen jiha baki ɗaya. hakan kai alheri na kware da to matsalar da an ka samu ta rashin haɗin kai a wannan lokaci to ita as sai musulmi ba su yi nasara to lokacin da musulmi ba su yi nasara ba ka kashe musulmi saba'in da uku ko saba'in daidai a wajen wannan yaƙi cikin su har da hamza ibn abdul muttalib an kashe wuri. to da aka dawo mu sai yahuda suka dora shakka to kace ka wanga ba shi annabi annabin nan da mun ka karanta ba ba shi na ba wanga irin banna da an kai mai wancan annabi bai yi wa mai irin ta wa azharu al adawa sai sun ka bayyana adawa ne rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin sun ka bayyana adawa ga mu'minai wa naqadu al'ada sun ka walwala alkawari wa rakiba sayyiduhu sai shugaban su ana ce mai ka'abu ibn al-ashraf sai ya hawo doki ne fi 40 rakiban tare da mahaya doki su 40 min al-yahudi na yahudawa sun ka taka ila makka sun ka je har makka inda mutanen nan da sun ka koro annabi fa a ta quraisha sun ka je inda quraishawa fa halabu sun ka ya abin nan alƙawari da suwa sun kai sulhu da su wa aqaduhum sun ka kulla alƙawari da su ala an takuna kalimatuhum wahida akan kalmar su ta zan guda su haɗa kan su wuri guda da su yahudawa da qurayshawa akan su haɗa wuri kan su wuri guda su yaƙi annabi eh an koro shi da dan sai ya dawo madina to su madina su ko su kore da ciki kun ga shawarar da sun ka haɗa kenan amma duk wanda a tare da Allah to ba a samun nasara kai ne kamar wanda ya gabata wa kana zalikal majlisu eh, fi al-majlis wannan majalisa da sun kazanna inda sun kazanna sun kai shawara nan cikin masallacin Ka'aba cikin Ka'aba sun ka shiga don kure shawa da ita kuma su masu addini na kamar da ake gani na an ka shiga ɗakin Ka'aba an kai shawara an ka sha ruwan zanzan an kai addu'a an ka taso to bayan sun yi wannan shawara sun gama sun taso da wannan manufa wa ka zuwa al-mithaqa sun ka rike alƙawari bai na sa da ka'aba rigar nan ta ka'aba an ka ce kowa ya tura kai ne can cikinta babu mai gani ne daga shi sai ka'aba to shi alƙawari saboda sanin matsayinta ya yi alƙawari tsakani da Allah zai ba da gudunmawa ba zai walwala alƙawari ba har sai an gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mara ja ka'aba sannan ka'aba ya dawo wa ta da shi da abokai na ila madina zuwa madina to yana dawowa ba wanda ya sa yi wanga alƙawari fa aka bar Allah ta'ala nabiyahu sai Allah ya aiko Jibril ya faɗa ma annabi nai da mata aka da alaihi kabun wa Abu Sufyan da abinda aka kulla da Abu Sufyan da kawo to kusa Abu Sufyan babbar ya kai mata annabi ta sallallahu alaihi wasallam ummu habiba sannan shi a sarkin makka shi Abu Sufyan shi a sarkin makka shi na abdalilin da yasa an ka samu damar shiga cikin ka'aba ɗakin ka'aba sutura ka'aba an kai wannan alƙawari to ana dawowa Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da annabi abinda an kulla to bayan Allah ya faɗa ma annabi fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ka ka'ab bin ashraf Allah ya umarci annabi sai annabi ya bada umarni cewa a kashe mai ka'ab ibn ashraf yace abu dai na farko wannan mutune umarnin da Allah ya ba su tunda shi wa ma yanzu ko hawa to ya ce a ce a kashe shi kenan Allah ya bada umarni a ce a kashe abu ibn ashara wa qatalahu muhammad ibn maslama akwai wani mutum da ake ce muhammad ibn maslama cikin abin da sabon uh, madina yadda ya kashe shi ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالمسير الى بني النبي sannan annabi ya umarci mutane su tashi gaba ɗaya a hanya kada kowa ya tsaya sai cikin banu nadir wa kanu bi qaryatin su banu nadir suna can wata alqarya gehen madina yuqalu laha zahar ana cewa alƙaryar zahar fa adamu bil harbi wa da zuwan su sun ka ba su sanawa mun zo ne mu yaƙi da ku alharbi wa abinda ɗaya ya kawo yaƙi kawo وذكر المنافقون عند ابن عبد الله بن ابي ashe annabi bai sani ba duk abin da yahuda wanda sun kai ashe da babban na kusa gare na akai dan mutumin nan da yan annabi ya gama sallar juma'a sai ya tashi tsaye hudu ba annabi bata isa ba sai ya tashi tsaye ce ayyuhan nas inna allaha qad akramakum bi bi'sati hadha an-nabi fiikum fadra'u lahu wa'ti'ula ya ku mutane ku saurara da kyau hakika Allah ya karrama ku da aiko wannan annabi sai ya sa wace mun annabi yana ba Allah ya girma ku da aiko wannan annabi cikin ku ku saurare ku ne da da ya zama magana na shi ce inda buga mana hakike saboda haka cikin wani hadisi yace alamatuhum alaman munafiqai idza dakalu alayka madahuka wa tamallakuka da sun shigo wurinka za su kama yabo su ta yabo to alaman munafiqai kenan sun shigo wurinka sai su ta yabo to saboda haka shi da ubangi sai ya sai ya ce masu yahudawa ko ya taba su ku kare shi ko ya ce ku yaki ku kare shi yaki ya yi da ku ai muna abu karhin nashi kuma wallahi ba mu kama mashi yaƙe ku don ku san da ku kwanta da hankalin ku kare shi ai yace wadata almunafiqun wato munafikai sun sa musu da tisa abdullahi bin ubay wa ashabu da abdullahi da eh, dan ubay da abin nan abokai ne sun yi da tisa ilayhin zuwa ga munafikai Allah ya karbi mina yace sun kace kai ku zama ku cikin gari ku kyale shi mu muwaci ko ya kai muku yaki ba mu ba mu kama fa in qatalu ku idan musulmi sun yake ku fa na ma'akum mu mana tare ku za mu ɗauki makamai mu kare wala na ba mu wa wa wala wallahi za mu taimake kuma ya an kore ku kun kai ta garin ga muna yi tata da ya zama shi wallahi muna bi annabi bai sani ba mutumin ga da a kusa gare shi na addu'a dan ubangi shi yasa Allah ya ce innahu kafaru billahi wa rasulihi su wayannan munafikai sun kafirta da Allah kuma da to sun mai na hawa ajima sannan su sun kai ijma'i Allah ga dalbi rasulullah su wa manzo Allah ya yaudara sallallahu alaihi wasallam bai an ya kharija fi salatin fi salatin na ashabi sai sun ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tawo a yasuru amma in zai tawo da mutum ko zai tawo shi annahu ya ce tawo ashe sun shirya su su taho da mutane sun ce mu ma uku za mu taho da su ashe sun shirya mutane da yawa da manyan makamai sai an hito daji annabi mutum uku da ya tare shi sai su gama da annabi su gobe ba san haraka Allah da take ba sun ka shirya wannan shi ya annabi ya yi su tare da wanda ya tare shi mutum uku sun ga sai su gama da shi duk kuma shirin gada dan ubayyo an kai shi duk shirin gada dan ubayyo an kai shi bi an ya da bi thalathati min asabi wa ya kharij ilaihim talabatun min gilman banin nabi sun kace su ko mutum uku cikin matasan banin nabi su hito wa azamu an yakarju sun ka yanke shawara su hito wa ma'ahum alkanajir akwai hanjir ji alkanajir zargi ne na hanjir wato sunan makamai ah, liyarci ku bi rasulullah don su girshi su haɗa ma annabi suka kashe shi wa man kharaja ma'ahu da wanda sun ka hito ta da shi to an yi wanga shiri ashe da aka shirin na akwai wata yarinya musulma wurin amma ba su san musulma ta ba ba san tana da hanyar da za ta iya bi ta sanar da annabi ba sai sun kai shirin gaba gare ta aka shirin wanda aka shi annabi wa kashe batin mura'atu musulma sai wata bacci musulma mini wanda daga cikin su ta tona amrawan al'amari sirri da ta jiya sai ta tona asiri bi da fiha sai ta aiko na dan uwanta ita aure ya kai ta can gari sai ta aiko wani dan uwanta rajul min ansar wani mutum na cikin ansar muslimin shi musulmi na tace to yayi sauri ya faɗa manzo Allah abinda an ka ce ya hito da shi da mutum ko kai ya hito da ake ciki don haka ya sai ya faɗa muku ga halin da ake ciki sai ta aiko wannan dan uwana ta musulmi ya faɗa wa annabi annahum yuriduna gadar bi rasulillah cewa su yaudara suke so su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa adraka ar-rajulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi ko ya hito da mutum kudin ga a hau abin hawa sai ga mutumin ga ya taho da ya taho a kara sai ya kiɗa annabi ya ce ina da ganawa ina da ganawa to abu in Allah ya nuhe shi sai ya tabbata waje ina da ganawa da kai annabi bai ce a bai ce zauni ne kai ba sai annabi ya ce to me ya gana ba sai ya to da ya bashi labari da kamar yadda labarin qabla an yasila ilaihim kana annabi hawaye da wurin faraja annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji sai ce ta sai ce mutane ku dawo sai sun ka dawo da yake Allah bai yi a halaka shi ba sai annabi ya dawo faraja sallallahu alaihi wasallam falamma kana min gadi da gobe ta yi a alaihim bil sai shirya rundunonin yaki gaba sun ka shige cikin gari dan ubai ya ce su yi zaman cikin gari su kyale shi aikace aika ya kai fa hasarahum annabi ya tsari su ihdawa 20 laila kwana 21 ba su yi ba suna cikin gari sun ka kulle ko ka san jiko kwana 21 to daga nan kadaba Allah ta'ala bi qulubi marobatai Allah ya kada tsoro fa kadaba Allah ta'ala bi qulubi marobatai Allah ya kada tsoro cikin zukatansu wa ayatu min nakarin munafiqin law munafiqai sun ce in ya yaƙe ku za mu yaƙe shi sai sun ka gaba su ji ana yaƙi ta waje su suna cikin gida sun kulle birnin su sun kai ta jira su ji ana yaƙi ta munafiqai na yaƙi da annabi tun na sun ce ta da su suke sun ka ji shiru munafiqai ba su ta uku komi ba iya kasu iza wuta ba su ya kace ta to sai sun ka da tsammani daga samun taimakon munafiqai فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai sun ce manzo Allah to ai sulhu fa aba alaihi yace gaskiya bai yarda sulhu ba sai dai illa an ya karju mina madina sai dai in sun yarda sai ta da madina alama ya amuruhum bi ga shartan da zai ba su umarni da shi wa qabilu dalika sun ka karbi duk ka'idodin da ya faɗa sun ka ce sun yarda fa salaha ala jalai sai ya sulhu da su akan su abin nan To so gaggama kayan su gaba ɗaya su baka tafi wannan shi a sulhun da annabi sun ka gama kayan su gaba ɗaya sun ka baka san madina har yanzu sun sannan ba su dawo madina ba wannan shi ne sulhun da annabi ya da su ayat tana da tsawo kuma tafsirin tana da tsawo kuma lokacin mu ya kai ba za mu iya kai tafsirin wannan aya ba amma dai za mu kwana a nan wurin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar muna da yawanci ne da lahiya to in sha Allah gobe za mu dora daga inda mun ka aje zuwa ƙarshen sura har da a ƙarshen aya har zuwa wanda Allah ya kaddara hmm? to in ba mu tambaya ba mun yi daga aya to Allah ya taimake mu kuma Allah ya yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya alhamar rahimi ya samar ya kawiyu ya hayyu ya kayyu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka alayka tawakkalna wa bi quwwatika yasta'anna wa bi dawlika yatasamna ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu duk layukan da muke aikatawa muna roƙonka Allah da rahamaka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta duk wani rashin lahiya da muka fama da shi Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu kuma Allah ka warkar da marasa lafiya dukkan bayan musulmi Allah ka warkar da su Allah ka warkar da marasa lafiya Allah ka gafarta mana Allah ka anshi azumin Allah ka anshi karance karance mu saura ayyukan mu na alheri muna ka Allah ka anshe su saboda rahamarka Allah duk abin da ka hana ka anshi azumin mu tun ka raba mu da shi ko mina na ka hana ka anshi azumin mu tun to Allah ka raba mu da shi abin da duk yake nakka saladan mai azumi Allah ka raba mu da wannan ayyuka Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tausaya mana Allah ka ce maka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama Allah ka gama mu da sa'ar da ijaba Allah ka kare mu daga sharorin masharata ka kare mu daga cutan matuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga kallon kallon masu kallon kallon shi ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam